الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل da ونا توفة الحكام نا الشيخ abubakar bin muhammad bin asim al'andalusi za mu tashi faslun fi arkanin ƙaba ko kuma za mu yi darasi na uku yau insha Allah za mu yi darasi na uku kuma za mu tashi faslun fi arkanin ƙaba. wato fasalin da ke bayani akan sanin rukunin alkalanci in an ce rukuni shine a jaza'u mahiyati shay wanda idza ba'abun, ba'dun ikhtalla al-jami wato shine bangarori na abu wanda in an samu matsala da bangare ɗaya to sauran ma da a samu matsala kamar yadda jiya muka yi bayani cewa alƙalanci yana da rukunne guda biyar duk da wasu sun ƙara na shida na farko shine alƙazi bayan da za a yi alƙalanci babu alƙali Shi ne mai yin hukuncin mun faɗi kuma siffofin Samana mana ya gaya mana shi a babin baya shi sa wannan babin sai ya kawo mana almudda'i wal mudda alaihi wal mudda afi bai kawo alƙabi ba sannan akwai almudda'i ne wanda ya kawo ƙara sannan akwai almudda alaihi wanda aka kawo ƙaransa akwai almudda afihi na hudun ne wanda ake abinda ake rigima akan sadin akan me aka kawo ƙaran sannan kuma akwai almakaziyu bihi da me za a yi hukuncin da alqur'ani ne ko sunna da me za a yi hukuncin ko da ijma'in malamai ko da wani abu daban to wannan sune guda biyar wani ya kara da wa kaifiyatul qada da yanda aka yi aka yi alƙalancin siffan yanda aka yi hukunci hanyoyin da aka bi da yanda aka yi aka yi kunta hanyar shaidu ne ko ikirari ne ko menene wani ne da kansa ya amsa laifinsa ko sanda aka samu shaidu ko makamancin wannan to wayannan zai ɗauka mana wayanda ba mu yi bayani a kansu, bai mana bayani a kansu. wato in ka cire alqabi alkali wanda jiya mun yi magana a kansa, to kuma zai kawo mana bayani akan mudda'i da mudda alaihi da kuma al muddaafi يتي تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمع فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو أرف بصدق يشهد والمدعى عليه من قد أضد مقاله أرف أو أصل شهد وقيل من يقول قد كان الدعاء ولم يكن لمن عليه يدعى والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان والمدعي مطالب بالبينة وحالة الأموم فيه بينة والمدعى عليه باليمين في أذن مدع عن التبيين والحكم في المشهور حيث المدعى عليه في الأصول والمال معه وحيث يلفيه بما في الذمة يطلبه وحيث أصل سمع وقد وقدم السابق للخسام والمدعي للبدء بالكلام وحيث خصم حال خصم يدعي fasri wa man yazi fa zaka al-mudda'i wa inda jahli sabiqin aw mudda'i man ladda'i zaka li qur'atin du'i yace tamyizu halin mudda'i bambance halin mai da'awa wanda ya kawo ƙara wal mudda'a alaihi da kuma wanda aka kawo ƙaransa jumlatal qada'i jama'a jama'a ya tattaro jumlatal qada'i wato jumla na na alƙalanci wato ba za ka iya gane yadda za ka yi alƙalanci ba sai ka san waye mudda'i waye mudda'ale waye ke da'awan abu wa kuma ake da'awan abun a kansa a nan na fassara cewa wanda yake kawo ƙara shine mudda'i saboda shine galibi mudda'ale kuma wanda aka kawo ƙaransa don shine galibi amma wani lokacin yakan canja wanda ya kawo ƙaran sai ya juya shine aka kawo ƙaransa wanda aka kawo ƙara kuma sai ya juya shine wanda ya kawo ƙara yanzu kamar yadda za mu yi misali a gaba to ta yaya za ka bambance wannan mudda'i ne wanda ya kawo ƙara ne wannan kuma wanda aka kawo aka kawo ƙaransa ne dole sai kana da wannan ilimi sai kana da ilimi sai ka san ta'arifin kowanne waye mudda'i waye mudda'a mudda'a alaihi kuma ba za ka iya alƙalanci ba sai ka san wannan sa'id bin musayyana cewa man arafa al-mudda'i wal mudda'a alaihi faqad arafa wajh al duk wanda ya san mai da'awa wato wanda wanda za a ɗauke shi shine ya kawo ƙara da wanda aka kawo ƙaran to ya san fiskan alƙalanci ba ko wanda ya fara kawo maganan ne lalle ya zama wanda ya kawo ƙara ba tana iya juyawa kamar yadda na gaya muku to idan ka fahimci wannan wanda ya kawo ƙara ne wannan kuma wanda aka kawo ƙara to sanan ka gane ya yi kai hukunci bari muku misali kafin mu yi nisa wa bil amsalati tatabihul maqasid idan mutum ya kawo ƙaranka wurin alkali cewa yana bin ka dubu ɗari sai aka je aka kamo ka aka kawo ka wurin alkali aka zo za a yi shari'a sai aka ce wane yana bin ka dubu ɗari yanzu waye ya kawo ƙara ba shi ba ba wancan ne ya kawo ƙara bari mu magana bari mu misali da zaidu da amru zaidu ya kawo ƙaran amru yana bin sa dubu ɗari wannan ba shine mudda'i ba yanzu shi ya kawo ƙara sai aka ce to amru zaidu ya ce yana bin ka dubu ɗari sai amru ya ce eh haka ne amma na biya shi to yanzu waye mudda'i kaga yanzu amru ya dawa shine wanda ya kawo ƙara domin shi wannan da ya ce yana bin sa dubu ɗari bai musa ba lalle yana bina shike na ai shi kan karansa ta ƙare don dama in yayi inkari ne sai a ce to kaga wancan shine mudda alif sai ya ce lalle yana bina amma na biya shi to yanzu amru da yace ya biya din nan yanzu yana kai karan cewa ya biya zaidu bashinsa amma zaidu ya musa ya ce ba a biya shi ba kaga inda a ce da yace na ina binka ina bin zaidu yana binka dubu ɗari sai ce baya bina to da sai a ce zaidu ka je ka kawo shaidu in ya kawo shaidu dole biya dubu ɗari to amma da yace eh yana bina amma na biya shi to yanzu zaidu ba a neman ya kawo shaida yanzu wa zai kawo shaida amru zai je ya nemo shaidun ya biya wannan kuɗin ya biya wannan kuɗi in ya je kawo wannan shaidun to shi kenan magana ta ƙare in ko bai kawo ba wancan sai ya rantse zai je ya rantse cewa bai biya shi ba a shi dole ya biya to kaga ba ba da zuwan mutum kawai zaka gane cewa shine mudda ko mudda don ka san waye mai kawo shaida waye kuma mai rantsuwa domin duk wanda ya da'awa bangaren sa bata da karfi in ka ce kana kana bin wani kaza ko kana da haƙƙi wurin wani bangaren ka bayi da ƙarfi shi yasa za a ce sai ka kawo shaidu biyu a dare amma wanda ya ce baya bi na shi bangaren sai yana da ƙarfi don shine asali ya zama ba abin ka shi sai a ce ya rantsa kawai ya tafiyan sa in wance ya kasa kawo ya kawo shaidu to idan ka san bambancin irin wannan to za ka san yadda za ka yi alƙalanci ina ji na taɓa ba ku kisa akwai ni ya taɓa kai ƙara na a kotu cewa yana bi na haƙƙi na kuɗin hayan shago a kasuwan Fallujah sai aka kai ƙara na aka kawo san sammati har gida muka je kotu zan yanke wasu kissoshin muhallu shahidin zan kawo da muka je muka zauna a kotu alƙali ya ce wane ya kawo ka yana bin ka kuɗin hayan shago sai na ce eh, lallai haka ne amma mun yi da shi akan zan gyara shago a maimakon kuɗin haya don lokacin an yi gobara ne a kasuwan sai ya ce san ba a yi haka ba ba a yi haka ba to kawai sai alƙalin sai ya ce to je nemo shaida shi wanda ya kawo ƙara ya je nemo shaidan ba a yi hakan ba to ta yaje samu shaidan abin da ba a yi ba kaga a nan da shi ya kawo ƙara ya ce yana bina kuɗi na ni kuma ta yi eh, lalle yana bina amma mun yi da shi zan gyara masa shagonsa a maimakon kuɗin kuma na gyara shagon kaga yanzu ni ne na yi da'awa to ni ne ya kamata a ce in je in kawo shaidun an yi wannan sharaɗin kuma na yi wannan gyaran don shi ne za a iya samun shaida to shi da yake ba a ba a yi wannan sharaɗin ba sai aka ce je kawo shaidan cewa ka kawo shaidan cewa ba a yi ba shi kenan sai tafi a haka kuma je kawo shaida sai je ɗauko shaida na wanda da shi suka yi wannan sharaɗin ni ina saudiya ma lokacin na aikin haji sai ɗauko shi ya kawo shi kotu wai ya masa shaida ba a yi wannan abun ba shi kenan sai ya zo kotu yana zuwa aka ce to kai mai bada shaida za ka rantsa da Qur'ani ko za ka ɗauki alƙawari tsakaninka da Allah za ka faɗi gaskiya yace na zan ɗauki alƙawari tsakanina da Allah zan faɗi gaskiya sai aka ce to kai bayani ya aka yi sai bayanin yadda ne yace an yi shiraɗi da shi ne za a gyara shago a maimakon kuɗin haya ba za a biya kuɗin hayan wannan shekaran ba za a gyara shago yadda na faɗa haka aka aka faɗa kuma da wakili na ne ma ya je ya ɗauko zai masa shaidan abin da yake so saboda ba yadda za a iya samu shaidan shikenan sai aka zo sai alƙali ya ce to kai kana da abin da ka ce ni kenan ni da aka kawo ƙara sai na ce ba abin da zan faɗa ni kana da wani suka dangane da abin da shaidan shaidan wani ya faɗa na ce ba ni da suka wannan shaidan da ya faɗan ta yi daidai ne abin da ya faɗa ba ni da ja sai aka dawo kansa wanda ya kawo ƙara ya kai kuma me za ka ce akan wanda ya maka shaida sai ce ina da ja a wuri biyu sai alkali ya ce karka mai da ni ban san abin da nake ba ya za ka kawo shaida kuma ka ce kana da ja da shi shekara talatin ina wannan aikin baka yi saka bata min aiki na ba shi ke nan aka shari'ar ta kare ko kaga duk wannan rashin me da alkali yana da ilimin alkalanci ni ne zai ce in kawo shaida cewa an yi hakan kuma sai in je in kawo shi ke nan sai shari'a ta zama shirme kawai shi ke nan na yi watsi da ita ta balbalce aka so kaga wannan shi ya sa sai da sai yace idan ka san waye yi, waye mudda alaihi to anan ne zaka san wato ainihin yanda shari'a take ina tamani wanda ya shaida nan muna tare da shi anan ah kuma zai kama masa wa'azi yace ka ji tsoron Allah wa ne shi shaidan kenan ya kama masa wa'azi a wuri <laughs> a gaban kotu <laughs> baiti na gaba fal mudda'a man qawluhu mujarradu min asina wa urfin bi sidqin yashhadu fal mudda'a wanda aka kai wanda ko fal wanda ya kawo ƙara mudda'i wanda yake da abu man qawluhu mujarradu shine wanda maganarsa take tsiraita min asalin daga asali au urfin ko tabbar al'ada ba ta kan al'ada ta tsiraita daga asali wato maganarsa ta kauda ta kauda da wani abu daga asalin sa da yake Kamar ka zo ka ce kana bi na dubu goma asali ya zama baka bi na don al'asalu ta zimma to kai yanzu mudda'i ne a urfin ko kuma abin da ya sabawa wato ainihin al'ada wanda ya shaɗu yake shaida bi sidqin da gaskiya domin al'adatu muhakkamatin in ka zo ka kana jayayya da mace akan wani tsohon hijabi kace naka ne ita kuma nata ne kai ne mai da'awa kai ne mai da'awa domin al'ada yana nuna me ita ne ya kamata ta mallaki wannan wannan to misali na reta daga asali shine ka ce kana bin mutum kuɗi ko kana bin sa wani haƙƙi to idan ka ce kana bin sa to kai ka zo da sabon abu saboda haka kai ne mai da'awa yanzu kai za a ce ka je ka nemo shaidu saboda al'aslu bara'atu zimma asali ya zama ba mai bin ka bashi a duniya domin bashi ai daurawa take ka karba ba wai an haifi mutum da bashi wani. daga ba ne ya abin nan ya nemi bashi ne to idan ka ce kana bin wani bashi to kai ne kai da'awa sai a ce ka je ka kawo shaidu guda biyu adalai in ka kasa shi kuma sai a ce ya rantse ya rantse kawai ya yi tafiyansa don shi ɓangaren sai yana da ƙarfi to kaga a nan ka kauce daga me daga asali ne ko kuma ka tare mutum a hanya kawai sai ka ce wannan bawa na ne to kai kai da'awa ne domin asalin mutum ya zama ɗa ita bauta bijirowa take sai an yaki ne an kama mutum a wurin yaƙi yake zama bawa ka kaga asalin mutum ya zama ɗa sai a ce to wannan kana da'awan shi shi bawa ne to asalin sai zama ɗa sai ka kawo shaidu guda biyu a dalai kafin a tabbatar maka da cewa shi bawanka ne to haka nan ko gida mutum yana zaune a gida yana cikin gidansa sai ka zo ka ce masa sai ka zo ka ce wannan gidan nawa ne to kai ne kai dawa tunda shi yana ciki kaga yana nan akan asali asali shine mai gida ya zauna ya zauna a gida to duk wanda dai asalin ga yanda abu yake shi kuma sai ya zo da sabanin wannan abun a shari'a ya nemi wannan abun to sai a ce shine wato ainihin muddai shine muddai sai dai idan wance ya yadda cewa haka abun yake shi kenan kaga shari'a ta zo ta sauki kenan to idan misalin kuma wato na al'ada shine kamar rikicin ma'aurata miji da mata sai su yi rikici to kowa da abun da al'ada take take masa shaida a kansa idan fartanya ne ake rikici a kanta fartanya ta noma mata ta nawa ne miji yace nasa ne kuma mijin manomi ne wa ya kamata a ba fartanya mata miji ne kaga al'ada zai masa shaida nan fa dukan an rasa shaidu ne fa ko kuma ba ba wai a bashin ba kawai yanzu mun gano cewa shi yake da'awa idan kuma makaɗi ne ma abin nan irin abun da ake kaɗa zare da shi ɗin nan mazagi ake ce maza ne mazari to kaga wannan mace ne take iya mallakanta ko kuma irin ɗan kwandon kayan abun nan kwalliya da kayan kwalliyan a ciki gaba ɗaya sai namijin ya ce nata ne mata ta ce nata ne to ai mace ne aka sani da kwalliya ba namiji ba kaga shine mai da'awa kenan in kuma takobi ne mace ta ce nata ne miji ya ce nata ne to mata ne take da'awa kaga kowa da abun da al'ada ya shaida akai bindiga ce sai aka je kotu soja yace tasa ne lauya yace nasa ne yace tasa ne to waye mai da'awa a ciki lauya don ba san lauyoyi da bindiga ba amma sojoji kuma an san su da bindiga to anan sai ka gane wane ne zaka lizintawa ya kawo shaidu don bangare sai yana da rauni sai ka ce lauyan nan sai ka kawo shaidan cewa bindigan nan taka ne to kaga in bai kawo ba kawai soja ya rantsa ya kaba tafiyansa soja ba za a ce don asali a al'adance shi ne yake rike irin wannan to haka nan dole a koma zuwa ga al'ada shi yasa ke cewa al'adatu muhakkamatun ka'ida ce fiqhiyya al'ada tana yin tana tana yin hukunci to idan aka yi saɓani wajen biyan bashi kai kana bin mutum bashi shi yace ya biya ka kai kuma kace bai biya ka ba to kaga yanzu ce yanzu shi wanda wanda yace ya biya kan nan shine ya zama mudda, idan yanzu ba rikicin akan bashi bane akan cewa an biya ne ko ba biya ba tun da ya awan ya biya to shikenan yanzu shine mai da'awa don al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana idan bashi ya riga hau kanka to asali ya zama bashin yana nan in ka ce ka biya shi sai ka kawo hujja shi kuma wancan tun da yana bin ka bashi ba sai ya kawo hujja yana bin ka bashi ko baka biya shi ba idan ka kasa kawo shaidu shikenan sai ya rantse kuma sai ka biya shi sai ka biya shi kuɗin sa so da haka akwai sabani a idan an yi sabani irin wannan to wannan shine shine hukunci ne to sai baiti na gaba wal mudda'a alaihi man qad afzada maqalahu urfun aw aslun shahida wal mudda'a alaihi dukkan wanda ake da'awa a kansa shine wanda aka kawo ƙara kenan man qad abada maqalahu urfun shine wanda al'ada ta karfafa maganansa aw aslun ko kuma asali shahida suka masa shaida da wannan abun shine misali da nayi tai mutum ya kama kai sai kai bawansa ne to kaga yana bukatan shaidu ko mutum ya kama kai sai barawo ne kai asali mutum ya zama ba barawo ba to sai wanda ya ce wani ne sace min kana to sai ya kawo shaida kai ba za a ce ka kawo shaidan ba kai ka sace masa kayan sa domin ka tashi daga daga abin da yake wato na na asali na fata mun fahimta to haka nan wanda wato zai kira zai zai zai zai zai abun nan zai da'awan abun da al'ada bai zai yi ya mallake shi ba bai zai ya mallake shi ba to shi kenan shi ma sai zama shine wanda yake mudda'i wanda kuma al'ada yana mallakansa shine mudda'a ne kamar idan aka tafi harkan sana'o'i misali ana rikici akan guduma ko kuma kan zarto dai bari mu ce zarto irin wukan nan babba ta yankan katako to da kafinta ne da makeri suke wannan rikicin to da Allah waye ne zai zai mallake ta kafinta wannan doguwar wuka da ake shafa manja ana ana yanka da ita zar babban zarton nan to idan kuma irin katon me yake cewa abun saya wato guduma na karfe zalla shi kuma ake rikici tsakanin kafinta da makeri wa ya kamata ya mallake shi makeri shi yake dukan karfe da wannan irin wannan saya din wanda karfe ne mai nauyi to haka nan alkali zai iya bambance irin waɗannan sai ce wakila man ya ƙulu ƙarƙa na da'a walam ya kulli man alaihi yudda wakila wasu malamai suka ce man ya ƙulu dukkan wanda ya ce ƙarƙana abu zana wani idda ya yi da'awa wato duk wanda ya kai ƙara kawai wa man lam ya kun wanda zai ce kwa ba haka bane ba ka bi na ko ba naka bane to liman alaihi yudda ga wanda ake da'awa a kansa ne shine mudda'a alaihi wanda ake kai karansa to wannan tarifin sa'id bin musayyid ne amma shine tarifin da ba zai shiga a cikin dukkan wato matsaloli na alƙalanci ba shine kamar misali da na yi dazu in ka ce duk wanda ya kawo kara shine mai da'awa wanda ya yi inkari shine mudda'i wanda ya yi inkari shine mudda'a alaihi kenan duk wanda yayi da'awan abu za a ce kawo shaida wanda ake da abu a kansa kuma a ce ya rantse to fa za a samu matsala domin wani lokacin shi wanda ya yi da'awan wanda ya kawo karan zai koma ya zama shi ne aka kawo kara Misalinsa shi ne, mace ne ta kai karan mijinta kotu cewa wata guda bai ba ta abinci ba ta kai kara yana nan a gari wata guda da aka je kotu sai shi miji yace ana na bata wata gudan nan duk na ciyar da ita to idan ka ce wanda ya kawo kara shine mudda'i to matan nan ne fa zaka ce ta je ta kawo shaidan cewa mijinta ya ciyar da ita wata ɗaya kuma alhalin ta kawo ƙaran bai ciyar da ita bane sai ya za ta kuma ta kawo kara ta kawo shaidun kuma an ciyar da ita to sai ka juya kan mijin ka ce to tunda ka kawo ka ce ka ciyar da ita wata guda to shikenan ka je ka kawo shaida yanzu kaga shi aka kai kara amma ya zama shine yanzu mudda'i shine za a neme shi da ya kawo shaida yanzu matan nan ita an fitar da ita shaidan cewa bata ba a ciyar da ita wata guda ba shi da yace ya ciyar din shine za a kawo zai kawo shaida to kaga anan ba shine ya kawo kara ba amma kuma shine ake neman ya kawo ya kawo shaidu to akwai misalan da ba za su shiga a irin waɗannan wato ainihin misalan ba sannan idan mace ta yi da'awa inda zai shiga shi ne idan mace ta yi da'awan cewa mijinta ya sadu da ita mutum ne ya auri amarya bayan kwana ɗaya sai ya sake ta shi nan ba tare ba kenan ba kafin a tare sai ya sake ta ko kuma an tare kila ko baya nan shi nan sai ya sake ta to da ya sake ta a ƙa'ida idan ba su tare ba za a ba da rabin sadaki ne in sun tare kuma tana da sadaki cikakke to kenan sai sai ta abun nan sai sai ta kawo ƙara ta ce ita lalle ya sadu da ita don ta samu cikakken sadakinta ba rabi ba shi kuma sai ce bai sadu da ita ba bai sadu da ita ba to yanzu wannan da ta kawo ƙaran cewa ya sadu da ita ita ce mudda'i mudda'iya domin ita ne za a ce za a nemi shaidanta don bai sadu da ita ba shine asali tunda ko yace bai sadu ita ba shi yana nan akan asalinsa wanda kuma matan da tace an sadu da ita kuma ta zo da wani abu ne wanda bijirowa yake kuma al-asru fil umuri al-ariza al-adam asalin duk abun da zuwa yake zama babu shi sai an tabbatar da zuwansa to sai a sai zama ita ce mudda'iya wanda ta kawo kara shi kuma shine mudda alaihi shi da yace bai sadu da ita ba to sai a ce ta kawo shaida to ta za ta kawo Shaida ya sadu da ita zai yiwu zai yiwu zai yiwu a shi sa na misalin aji inda bai zai yiwu ba sai a nemi wata mafitan ya za a samu shaidan cewa ya sadu da ita shine a samo shaidun cewa sun shiga daki sun rufe ko sun sake labule sun shiga daki daga shi sai ita sun sake labule ko kuma an kulle kofa shikenan ko ya kwana da ita daga shi sai ita a daki? to ta samu shaida ikha'us sutur ta samu shaida ɗaya sai ta haɗa da rantsuwa sai a bata sadakin ta cikikki me yasa saboda ai ba yanda za a samu wani shaidan da ya leka ya ga lokacin da suke saduwa me zai ba kuma haramun ne ma wannan in mutum ya in mutum ya jama'a ya ga lokacin da suke saduwa sai a masa bulala ko sai a masa bulala ya yi ta'addanci to saboda haka sake labule ko rufe kofa kawai ya zama mata shaida sai ta hada da rantsuwa saboda me saboda ta ci sadakin ta cikakke don fahimci wannan to sai ce wal mudda'a fihi lahu shartani تحقق الدعوى مع البيان والمدعى فيه wato wanda abin da ake da'awa a cikinsa wannan shine rukuni na uku kenan wanda mala ya kawo rukuni na farko mudda'i wanda yake da'awan abu da mudda alai wanda ake da'awan abu ba nasa bane ko ake da'awan haƙƙi a kansa to sai mudda'a fi abin da ake rikicin a kansa kuɗi ne ko gida ne ko mata ne ko wani abu dai abin da ake rikici kake son a dawo maka da shi wani haƙƙi da kake son a dawo maka da shi ko ake da'awan kai haƙƙin na wurinka kuma alhalin baya wurinka to wannan shi ake cewa masa mudda afihi abinda ake rikici a kansa to lahu sharbani yana da sharuɗe guda biyu Ta tahaqququ da'awa tabbatar da da'awa ka tabbatar da cewa kana bin sa wannan haƙƙin ko abun lalle ya kasance kai wanda ka kawo ƙara sannan ma'al bayani tare da bayanin abun wato tabbatar da da'awa shine misali ka ce ina bin wani dubu goma tabbas ina bin wani dubu goma kaga ba shakka kake yi ba bayanin abun kuma ka faɗa dubu goma kaga kuɗi ne to bari mu dawo ta da'awa tabbatar da da'awa a nan ana kore mai zato duk abin da zaka kai kotu kafin a saurare ka sai ka je da shi a matsayin a yanke ba ka shakka haka abin yake sannan alƙali ya saurare ka idan ka zo ka ce ina bin zaidu dubu ɗari shikenan baka nuna kana shakkawa amma sai ka ce ni ina shakkan kamar ina bin zaidu dubu ɗari ko ka ce alkali ina zaton ina bin zaidu dubu ɗari sai kore ka kawai ai ba amfani da zato sau da haka ka je sai ka samu yaƙini sai ka zo zato ka aishe dan zai iya riya maka abubuwa da yawa to kaga dole sai ka samu haƙiƙance wannan abin da kake da'awa a kansa ɗin kafin a saurare ka to idan ka zo ce wa mutum da kuma bayanin abun nan nau'in abun ba za ka ce ina bin wani wani abu ba ina bin wane wani abu to me ya za alƙali da hukunci to me zai ce baka sai kori sai kori shari'a ina bin sa mota babur gida kuɗi sai ka faɗa in abun fari ne ka ce fari in baki ne baki in hansa ne ka faɗi wani iri ne to kaga anan ne alkali zai san wani irin shari'a zai yi amma haka kawai wani abu kawai majahuli abinda ba a san meye bane to wannan ba za a saurare ka ba to misali idan mutum ya zo ya ce ina zaton wane ina zaton ina bin wane dubu ɗari kai kalma kai amfani da zato ka san shakka kankanin zato ne ita ba mama misali da ita azunnu anna li ala fulanin alfu dinar dinar ina zaton ina bin wane dubu ɗari ko dinari dubu kaga mace ba za a saurare ka ba ko to shi kuma wane sai ce ina zaton na biya shi ina zaton na biya shi shi ma ya kawo zato shi wanda aka kawo karan da dukkanin su alƙalai sai ce ku tashi ku tafi ku bar ni ai kowa zato yake yi kaga da cewa yi na biya shi sai a ce to ka kawo a ka kawo shaidan ka biya shi amma ina zaton na biya shi to dukkanin ku zato ne ina zaton ina bin sa kai ina zaton na biya shi to anan sai a fassara magananka ka ce in ma yana bin nawa to ina zaton na biya shi to kaga bin naka ma da yake yin kana shakkansa kuma biyan ma kana shakka alƙali zai ce ku tashi ku tafi wai kotu ba wurin wasa bane za ka je kana shakka to amma idan yace ina zaton ina bin zaidu dubu ɗari sai zai ya ce eh lalle yana bi abin nan amru ɗin kenan a ah, zaidun kai da aka ce ana zaton sa. ana zaton ana bin sa dubu ɗari ina zaton ina bin zai da dubu ɗari in ji amru sai zai zo ce eh lalle ina bin na dubu ɗari amma ina zaton na biya shi to anan dole sai ya kawo shaidun ya biya shi in ba haka ba sai ya biya dubu ɗari nan domin da yace yana zaton yana bin sa sai yace eh ai kaga ya tabbatar da wannan zaton kenan yanzu ya yi ikrari al-iqraru aula min ash-shuhudi ya tabbatar da cewa yana bin sa wannan yafi a kawo shaida to yanzu abin da yake shakka ya biya ne ko bai biya ba to kawai bai biya ba don al-aslu fil umuri al ariba al-adam asalin duk abin da babu shi to sai ya tabbata ne ake tabbatar da shi shine al-yaqinu la zulu bishak cewa yana bin sa yaqini ne amma ya biya kuma shakka ne to sai fa ya biya ko ya kawo shaidun cewa ya biya mun fahimci wannan kaga duka siga ne amma wannan tunda ya tabbatar to sai a ce masa sai a ce sai ya biya to kaga wannan shine shar'i na farko shine tahaqququd da'awa tabbatar da da'awa sannan kuma da me da tare da bayanin cewa ga yanda abun yake ga yanda abun yake ka faɗi adadin abun ko kuma yanda yanda abun yake za mu zo kuma idan mutum ya tabbatar bai san adadin ba shi ma asali shine a kori shari'an amma imam mali yana ganin akwai hanyoyin da za a biya iya gyarawa to wayannan sharuɗai guda biyu idan matsalan ba babba bane sun isa ka tabbatar kana bi sannan kuma ka yi bayani menene to sai a sai a shiga hukunci amma in babban al'amari ne ana ƙara hulɗa subutul khulqa shine a tabbatar da kun yi mu kun taba yin mu'amala kun taba yin mu'amala yanzu kaman kai ne dan jarin ka bai wuce dubu ɗari biyu ba sai ka kai gote ƙara kana bin sa miliyon ɗari biyar miliyan ɗari biyar kila baka taɓa ganin dangoten ba ma sai ka kai kotu ka ce ina bin gote miliyan ɗari biyar gote aka duba ka aka duba miliyan ɗari biyar aka ga ina kai ina miliyan ɗari biyar yaushe ma wa ya hada ka da dangote ba ga kana saukar da kaya mota mota ba sai a kore ka kawai ba za a saurare ka ba ko sauraron ka ba za a yi ba amma abu ne karami sai a kira shi in wani ne sai a kira a ce to wani ya kaza kaza a yi shari'a to so da haka subutul khulqa shi ma sharadi ne amma idan abun babba ne ta yanda hankali bai zai ka ba amma kaga wanda dama customer kamfanin dangote ne yana sayan kaya ne miliyoyi a wurinsa yana tura kuɗi kafin a turo masa a turo masa kaya sai kai ƙara wanda za a saurare shi saboda mu'amalan ta tabbata dama suna yi wal mudda fihi lahu shartani tahaqquq ad-da'wa ma'a al-bayani sai ce wal mudda'i mutalabun bil bayyina wa halatul umum fihi bayyina wal mudda'i mai da'awan abu mai kai kara kenan mutalabun bil bayyina ana neman ya kawo shaida ya kawo shaidan cewa wato yana bin wani kaza wahalatul umumi hali na umumi na ko na gamewa fihi bayyana lallai dole sai a cikinsa shi mudda'in dangane da sha'aninsa bayyana akwai shaidu bari mu bayanin wahalatul umumi fihi bayyana wato muka ce wanda ya kawo ƙara mai da'awan abu shine zai kawo shaidu wanda ake da'awan haƙi a kansa shi rantsewa zai yi idan wancan bai kawo shaidu ba to sai aka ce wahalatul umumi fihi bayyina hali na gamewa dangane da wanda ya da'awan abu shine fihi din bayyana dole a kawo shaidu wato ba a lura da mutum mutumin kirki ne ko mutumin banza idan ya yi da'awa ko ya kai ƙara kafin a ce ya kawo shaidu kun fahimta yanzu idan mutum fasiki ne ko dama makaryaci ne ko ɓarawo ne sai da awon yana bin wani haƙƙi sai aka ce ya kawo shaidu kaga wannan ba wani abun mamaki a ciki to abin da ake nufi da ko umumi shine komin kirkinka in kai da awa sai ka kawo shaida a ce wani bawan Allah mutumin kirki mai tsoron Allah wanda ya shahara da tsoron Allah sai kai karan wani yana bin sa dubu ɗari sai ce kai sai ce baka bina to sai wannan mutumin ya kawo shaida ko da ba ta wajen ya yi karya ba kai ko da Abubakar ne da Umar sahabban manzala ta sallama idan abubakar ya kai kara za a ce kawo shaida umar ma haka ya kawo shaida ko usmanu ko aliyu so da haka ba za a ce kai wane wannan babban malami mai tsoron Allah a ce ya kawo shaida zai yi ƙarya ne a to shari'a ba ruwanta ai ba ma'asumi bane ko ai ba annabin Allah bane shi zai yi waye ƙarya zai yi waye bi son zuciyarsa ko wali ne duka sai ya kawo shaida komin walitakansa to shine ma'anar wahalatul umur fi bayan shari'a ta riga ta tsara wannan ko ba dama ka kauce masa mudda'i zai kawo shaidu saboda hadisin albayyinatu alal mudda'i shaidu suna kan wanda yayi da'awan abu wanda ya kai ƙara yana bin wani haƙƙi ko abu kaza na wani nawa ne dole ne ya kawo ya kawo shaida to wannan shaidan tana iya ɗaukan shaida guda biyu wato shaidu guda biyu kama abin da ya shafi matsala wanda ba abin nan matsalan aure ko saki ko na kuɗi ko wani abu ko na kisan kai galibi dai ko na sata ko makamancin wannan shaidu biyu ake nema to in kai da'awa dole ka kawo shaidu sannan tana iya ɗaukan shaidu hudu kamar shaidan zina in kai da'awan wani yayi zina sai kawo shaidu sai ka kawo shaidu guda hudu ko da matarka ne kuwa ka kama shi a kanta sai ka kawo shaidu guda hudu kafin me kafin ka kubuta ko kuma a samu shaida guda ɗaya da mata guda biyu abin da ya shafi harkan kuɗi kenan shaida ɗaya da mata mata guda biyu wanda ya da'awan wato yana bin wani haƙi bai samu shaida ba sai namiji ɗaya da mata guda biyu don ubangiji ta ce wa na yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada saboda haka mutum ɗaya da mata biyu za su isa don mata biyu suna matsayin namiji ɗaya sai su kawo kawo shaida cikin sai a bashi haƙi idan kuma babu namiji sai mata zalla sai ya samu mata hudu fa za su tsaya a matsayin shaidu biyu ba za su tsaya ba ko da mata dubu ne suka masa shaida a matsayin namiji ɗaya ne ko dubu ne to amma yana da mafita ko bai da shi yana da shi sai ya rantse tun da al'amari ne na kuɗi sau da kan ya samu shaida ɗaya namiji ba wani shaidan zai haɗa da rantsuwa sai a bashi hakinsa. idan ya samu mata biyu ko mata dubu ya samu shaida ɗaya sai ya haɗa da rantsuwa sai a bashi sa amma mata biyu ba za su mata hudu ba za su tsaya a matsayin shaidu guda biyu ba haka manzon Allah ya sama yake wannan abin da ya shafi abin nan nau'o'i na abin nan na shaidu kenan kuma duk abin da ya shafi rantsuwa to abin da ya shafi qadaya maliya ne to sai yace wal mudda'a alaihi bil yamini fi ajzi mudda'in an tabyini wal mudda'a alaihi wanda aka kawo ƙara wanda ake da'awan haƙi a kansa bil yamini shi kuma zai rantse amma fi ajazi mudda'in a halin gajiyawan wanda ya da'awan an tabyini daga kawo shaida at tabyinu shine shaida wato idan mutum ya kawo ƙara wurinka sai ka ce ya kawo shaidu in ya kawo shaidu shi shikenan fa ba a buƙatan wannan ya rantsuwa ko wani abu dole ne ba da haƙƙi ka ce kana bin wane kuɗi sai ka kawo shaidu guda guda biyu shikenan dole ya biya amma in ka kasa kawo shaidun sai a ce ya rantse ya kama hanyar sai tafi to idan yana bin wani dubu ɗari sai ya je kawo shaidu sai kasa kawo shaidu sai aka ce to kai ka shi wancan din ya rantse wanda ake bin bashin sai ce shi ba zai rantse ba kaga in ya rantse zai yansa ne sai ce shi ba zai rantse ba to dai yace ba zai rantse ba sai alƙali ya ce to kai da ka kawo karansa ka samu shaida ɗaya saboda haka kai rantse ka kara da rantsuwa ta bangaren kan ya kara da rantsuwan sai a bashi wannan haƙƙin kun fahimta to sai aka ce wanda aka kawo kara ya rantse sai ya ki rantsuwa sai aka ce wa wanda ya kawo kara ka samu shaida ɗaya ka rantse a baka a kwato maka wannan haƙƙin sai ce ba zai rantse ba ya za a yi sai ya ce duk ku tashi ku tafi shikenan kowa ya ya sarar da haƙƙinsa inda yana da gaskiya me zai hana shi rantsuwa ai sai ya rantse to rantsuwa ana yin ta a lokacin da aka kasa kawo aka kasa kawo shaidu kuma ana yin ta ne ga da'awa maliya abin da ya shafi harkan kuɗi ko abin da ya shafi harkan ko abin yake komawa kuɗi ko dukiya kai ba wai sai kuɗi tsaban su ba gida ne mota ne fili ne ko kuma abin nan eh, gona ce ko babur ne ko kuma kuɗi ne tsaban su to nan ne fa ake haɗawa da rantsuwa ko kuma ya zama abun yana komawa kuɗi to nan ma za a iya rantsuwa kana bin wane kuɗi ko fili ko gida sai ka samu shaida ɗaya sai ka haɗa da rantsuwa ko kuma ka kasa kawo shaidu sai wannan ya rantse in ya kasa rantsewa sai ka rantse kai to wani abin da ya shafi harkan dukiya kenan ko kuma ma ya ulu ilal mal abun da yake komawa dukiya shine wanda tsazun ne misalin sa amma na san ba za ku hararo abun ba shine matan da ta kai ƙaran cewa mijinta ya sadu da ita shi kuma yace bai sadu da ita ba don ya bada rabin sadaki ita kuwa tana son cikakken sadaki ba mun ce idan an samu shaidun ta rufe sun rufe kofa ko sun sake labule za ta hada da rantsuwa ba kaga ai shari'an akan abin da ya shafi saduwa ne an sadu ko ba a sadu ba sai ta samu shaida ɗaya sai aka ce ta hada da rantsuwa to me yasa za ta hada da rantsuwa saboda matsalan tana komawa kuɗi tana komawa dukiya domin idan ta rantse din za ta ci cikakken sadaki ne amma asalin rikicin ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba to amma me fa'idan a tabbatar da wannan shine za a bata sadakin ta cikakke to kaga wannan ma ya ulu ila mali kenan abin da yake koma dukiya ko abin da ya shafi gado wane zai gaji dan wane ne dan wane aka ce wai suka ce san ba dan sa bane sai shi dan ne ya kawo shaida ya kawo shaida guda daya ya kasa kawo na biyu sai ya hada da rantsuwa domin me ana tabbatar da dangantakan ne don a ci gado sai a bashi gado din babu matsala don an bashi don an bashi gado to amma duk abun da ba na rantsuwa bane abun da ba na dukiya bane ba koma dukiya yake yi ba to shi wannan ba a ne, ba a hada da rantsuwa wata mata ka ganta a hanya sai ka kai kara kace wacce wacce mata ta ne aka je alkali durin alkali abin nan ita mata ta ce ni ban san shi ba ban taɓa ganin sa ba ma sai a ce to je ka kawo shaidu guda biyu cewa matarka ne sai je zagaya zagaya da kire samu shaida guda ɗaya to anan ba za a ce ya haɗa da rantsuwa ba sai dai a ce ta kama hanyar ta tafi kuma ita ma ba za a ce ta rantse ba wannan ba abin da ya shafi dukiya ba ne kuma ya zama bai samu shaidan ba ma kwata-kwata sai ta kama hanyar ta mace ta kawo karan mijinta cewa ya take ta sai ta je ta samu shaida kwaya ɗaya ba ta samu na biyu ba bara a ce ta haɗa da rantsuwa a tabbatar da sakin ba sai a ce ki koma gidan mijinki wanda za mu karanta shi a can gaba so haka ba a shaida ba a abun nan ba a rantsuwa sai abun da ya shafi dukiya to haka nan kuma mata ba sa shaida sai abun da ya shafi dukiya ko abun da ya keɓance su su kaɗai idan mutum ya sake mace ta kawo ƙaran cewa mijinta ya sake ta aka ce kawo shaidu sai ta kawo mata guda goma su mata shaida to wannan ba za su yi wannan shaidan ba ba za a karbi shaidan su ba ko shaida ɗaya ba ta samu ba kenan ko shaida ɗaya ko miji ya ce wacce mata na ne ina shaidan ka ga wanda suka yi bikin ya je ɗebo mata guda talatin su suka yi su suka yi ayyiririn aurenta suka yi guda da sauransu sai a ce baka da shaida mata ba sa shaida a aure sai maza a dare guda biyu so da kaga wannan abin da ya shafi wani abu ne daban ba ba dukiya ba amma da abin da ya shafi dukiya ne sai su abin da sai su shaida to banda wannan banda na dukiya suna yin abin da yake bance su mace mace ne ake rikici tsakanin abin nan masu askamin miji da mata akan ta gaba idda ko bata gama ba ya sake ta ne ta gama idda ko bata gama ba ta ce ita ta gama ya bai gama ba na mai da ke ita ko ta ce ta gama ba dama ka mai da ni sai a ce a kawo shaidu to a mata suna iya shaida ila tana tana gidan gwaggwanta ko su yan uwanta da cikin mata za su shaida lalle wancan watan ba ta yi sallah ba kwana shida wannan watan kaza wannan watan kaza sai su tabbatar da gama iddanta domin wannan wani abu ne wanda galibi mata ne suke iya sani ta ko abin da ya shafi uyubul farj wani aibi na farjinta wanda zai sa a warware aure to sai a sa mata su je su duba in tana da wannan aibin suka tabbatar to za a karbi shaidan su amma in ba abin da yake banci sirrin mata ba to ba za a karbi shaidan wato ainihin mata ba ko da ko akan mata akan mata uwan uwansu ne Da yin ne cewa ana rantsuwa akan abin da ya shafi shari'a ta dukiya shine hadisai da yawa daga ciki akwai albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala al alayhi ko al yaminu ala man ankara to ma wannan ƙarishin al-yaminu alama ankara duk wanda ya da'awa dole ka shaida wanda ya inkari ya rantse to ƙarshen wannan hadisin al-yaminu alama ankara da yawa malamai sun ce bai inganta ba amma wasu sun inganta shi sai ya zo a wata wata kuma wal yaminu alal mudda'a alayhi to shi ma akwai magana akan sa amma wasu malamai sun inganta shi amma duk da haka akan haka kuma aka tafi saboda akwai wasu dalilai da suke karfafa wannan a cikin sunan na Abi Dawud hadisi ya inganta manzo ta ce law yudan nasu bi da'awahum ladda'a qaumun dima ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum walakin al-yaminu 'ala al-mudda alayhi da mutane duk abin suka yi da'awansa za a ce eh, a ba su kawai in kai da'awan kana bin wani kaza a baka yace da wasu zai ai wani ya zubar da jinin dan uwana a biya ni diya wani ya ci dukiya ta a biya ni sai yace sai dai dukkan wanda ake tuhumansa abinda ya shafi kuɗi to zai je ya rantse ni in ya rantse kawai sai kama hanyar sai tafi in wancan bai da shaida kaga dole sai an samu shaida kenan sannan haka nan hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim abdullahi bin mas'ud yace ya samu dan husuma tsakaninsa da wani mutum rikici tsakaninsa da wani mutum sai suka je wajen manzo Allah ta sama yi musu shaida wato yayi da awan wata rijiya ne wata rijiya ne ta sane shi wancan mutumin ina ji ya mamaye rijiyan sai abdullahi bin mas'ud sai zo wajen maza sama ya ce wannan rijiyar ta sani kaga shine mudda'i kenan to da yazo yana da awan rijiyar maza sama da yazo yin hukuncin sai ce shahida ka au yaminuhu ka kawo shaidu guda biyu a baka rijiyar in ko ba haka ba to shi zai rantsa ya ci gaba da amfani da rijiyar to sai abdullahi bin mas'ud shi baya da wasu shaidu guda biyu da zai iya kawa kuma kaga dai ba a tuhuman zakotun da sahabi ne na maza Allah ta sama ba baya da da wasu shaidu guda biyu sai ya ce wa manzon sun ce ya rasulullahi wannan mutumin fa ba mutumin kirki bane zai iya rantsewa dan munafiki ne zai iya rantsewa akan ƙarya a wata rawa manzon Allah ya ce laysa laka illa zalim ka da wata mafita sai wannan shahida ka au yaminu ko dai ka kawo shaidu guda biyu ko kuma shi ya rantsa ya tafiyansa sai ce to wannan mutumin fa shi ba da shaida biyu amma mutumin nan shi ya sani wallahi fajiri ne zai iya rantsuwa akan ƙarya yace idan innahu idan yahlifu wala yubali zai rantsi ba zai damu ba sai manzo Allah sallama sai yace man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan wa huwa fiha fajirun alqa Allah laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban dukkan wanda yayi rantsuwa ta ƙarya don ya ci dukiyan wani to zai haɗu da Allah Allah yana fushi da shi ranar alkiyama man halafa ala yaminin yastahiqqu malam ri'in wa huwa fiha fajirun laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban ka rantse da Allah akan ƙarya don ka ci dukiyan wani to za ka da Allah kana fushi yana fushi da kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya ƙara tabbatar mana cewa shaidu komin matsayinka sai an nemi shaidu a wurinka wannan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi ya kawo ƙara wannan kuma wani mutum ne wanda ba a dama da imani sama amma aka ce dole sahabin nan sai ya kawo shaida bai kawo shaida ba babu yadda za a yi in ma ya rantse rantsuwa ta ƙarya ya je ya rike rijiyan amma kuma zai haɗu da Allah ta'ala yana fushi da shi ubangiji ta'ala zai yi masa mummunan hukunci ranar alkiyama in ka zalunci wani anan zaka biya zaka biya a lahira to wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce wanda yake cikin bukhari da muslim wanda yake karfafa wal yaminu ala man ankara duk wanda ya inkari to shine zai rantsuwa shine shahida ka au au yaminuhu to sai ce wal hukmu fil mashhuri haythu al mudda'a alayhi fil usuli wal malima wal hukmu hukunci fil mashhuri a bisa zancen da yafi shahara haythu al mudda'a alayhi inda mudda'a alayhi yake a can za a kai karansa fil usuli abin da ya shafi usul shine gida gona fili wal mali da abin da ya shafi dukiya ma'an gaba daya kamar mota babur da kuɗi da sauransu wato yanzu zaka kai karan mutum sai ka kai shi a karansa a garin su sai a kama shi a idan yana Legas ne ka kai karansa a Legas in Abuja ne Abuja duk inda yake can za ka kai karansa in a Saudiya yake ka kai karansa a Saudiya a karba maka hakinka ba nan za ka kawo karansa ba yanzu mutum a ce misali yana China sai ka kawo karansa a nan a wurin alkali to ya zai ya kawo shi har yana da wuya in amar waya bai zo waya zai a kama shi to shi yasa aka ce in dai abun usul ne ko ta dukiya babba to inda mutum yake a nan za ka kai ƙaransa gona ne fili ne wata dukiya ne to ka kai ƙaransa a inda yake kaga za a kawo maka shi maza maza a yi shari'an kuma a gama ta a nan wuri. to amma sai ce wa haisu yulfihi bima fi zimma yadlubuhu wa haisu aflun samma wa haitu yulfihi duk inda ya same shi bima fi zimma da abin da ke cikin wayayensa yadlubuhu zai neme shi wato wancan mun ce gida ne ko ko gona ko wani abu to sai ka kai karansa a inda yake amma idan wani abu ne a wuyayensa kana bin sa dubu goma ko dubu ashirin ko ni haƙƙi ne naka a kansa to duk inda yake kawai za ka iya kai karansa duk inda ka ko a wani gari ka haɗu da shi ba garinsu ba ba garinka ba kaman kana Kano kai shi kuma yana Legas sai huka zuwa Kaduna za ka iya kai karansa a Kaduna don a kwata maka haƙƙinsa haƙƙinka domin abu ne fi zimma yana cikin wuyayenka ne amma kaga idan gidan a Legas ke, a Legas ke, sai ka je can ka kai karansa in wata dukiya ne tana can sai ka kai karansa a can ne sai ce wa haisu aslun samma in kuma asali ne wa haisu aslun da inda kuma asalin samma shi ma yana can wato ka da shi a shi yana zaune a Legas kai kana Kano sai kuma ka zai shi a Kaduna kuma gidan da kuke rikici a kansa din a Kaduna yake shigar da shi ƙara a Kaduna kawai alƙali ma ya samu dama za a zo a ga gidan amma kaga in a can Legas yake to koma Legas ka je ka kai ƙaransa amma in bashi ne kake bin sa na kuɗi dama yana cikin wuyayensa ne ko ni aiki ka masa bai biya ka ba dama yana cikin wuyayensa ne wannan ko ina ka zai shi zaka kai kai ƙaransa mun fahimci wannan karatun idan mutum yana gari sai kake da awan gidan da yake ciki naka ne ba nasa ba ne to ka je wancan garin ka je ka kai karansa inda gidan yake ko wani gida da yake karban hayansa ka je ka kai karansa a wurin ko wani kaya ne yana wajen ka je ka kai karansa a wurin ba ka kai karansa a wani wuri ba amma idan ya tafi ya bar garin ya koma wani gari sai ya zama bashi ne kake bin na kuɗi da ka bashi aro ko ka masa aikin kuɗi bai biya ka ba kaga wannan yana cikin wuya ne sai dama ba yawo da kuɗin zai dinga yi ba in a gare su ne ba baka san inda ya aje kuɗin sa ba to kama ka shi kotu a wannan wurin a kama shi in ma zai waya ne ko zai sa a turo masa ko yana da akawun a banki inda zai cire biya ka sai biya ka ko kuma ba a garin su ka same shi ba ka same shi a wani gari amma gidan a wancan garin yake ko gonan ko filin to kama ka shi a kotu a wancan garin sai a kwata maka haƙinka wannan shine abin da <clears throat> waɗannan baitutukan suke nufi sai ce wa ƙuddimar wa qad wa qaddima lil khisami wal mudda'i lil bad'i bil kalami wa ƙuddimar as an gabatar da wanda ya riga lil khisami ga husuma wato ga shari'a kenan alƙali ya zo zai shari'a sai ya samu wannan ya kawo ƙara wannan ya kawo ƙara wannan ya kawo ƙara jama'a suna da yawa wa zai gabatar wanda ya fara zuwa wanda zai fara sauraro shine wanda ya fara zuwa sai ce wal mudda'i wanda ya da'awa kuma lil bada'i bil kalami shi za a fara farawa magana shi za a fara bashi izini yayi magana wato idan wannan zaidu ya kawo kara amru ya kawo bakaru ya kawo to wanda ya fara a cikin su sai a ce zai fara shigar da karansa a ji bayanin sa ya gama sai a kira na gabansa sai a kira wancan na gabansa amma wannan ya zo tun karfe tara yana jira wannan karfe goma ya zo wannan sha kai kuma ka fito sha biyu alkali to sai ka zo na sha ɗaya nan sai ka ce zai fara gabatar da ƙara kaga ai wancan ya cutu kawai za ka tambaya wa ya fara zuwa ka tambayi rijistaran ka wa ya fara zuwa wanda ya fara zuwa shi za a fara sauraro so kaga wannan shine adalci kenan to na biyu kuma shine idan mutum idan aka kawo ƙaran ga wanda ya kawo ƙara ga wanda aka kawo ƙara wa zai fara magana wanda ya kawo ƙara shi zai fara magana zai ne ya kawo ƙaran bakaru to ba za ka ce to bakaru akan me aka kawo ƙaranka sai ce maka ban sani ba ni ma kuma bai zai fi ba amma zaidu akan me ka kawo karan bakaru bai isa ce maka bai sani ba in yace bai sani ba sai ka za a masa bulala a kore shi yayi wasa da kotu To da ka sai bayanin ina bin sa miliyan ɗaya ne kaga shi zai fara magana ina bin bakaru miliyan ɗaya ka gama ji shi wancan zai shiru shi wanda aka kawo kara bai zai magana ba sai alkali ya bashi izini bai zai tare shi ce a ba bina ko kobo a wannan bai ba to idan yace yana bin sa miliyan ɗaya sai ya jiyo to kai bakaru kaji zai yana bin ka miliyan ɗaya yaya in ya yi eh, lalle yana bi miliyan ɗaya shikenan ya sauƙaƙe shari'a sai a ce to ɗauko kuɗinsa ka bashi in bayi da shi ne a sa masa ajali da zai dinga biya kaga shari'a mai sauƙi kenan Ya yi ikirari ya yadda ana bin sa alkiraru kuma aula mina shuhudi wannan ya fi a kawo shaidu to da aka ce a bakaru zaidu ya ce yana bin ka miliyan ɗaya sai ce baya bi na kokobo kaga yi inkari kenan to alkali sai ya dawo wajen zaidu da ya shigo da ya shigar da ƙara sai ce to kaji ya ce baka abin sa kaje ka kawo shaidu guda biyu adalai idan ya je kawo shaidu biyu adalai sai a tilasta bakaru sai ya biya shi ko kuma ya kawo shaida ɗaya adali sai a ce ya haɗa da rantsuwa a tilasta bakaru ya biya shi ya je ya zago ya zago ya dawo wallahi bai samu shaida ba sai a ce to bakaru ka rantse kawai ka kama hanyar ka tafi domin bakarun ya fi gata a nan domin shi shi zai ya yi da'awan saɓanin asali asali ya zama ba abin ka bashi shi kuma bakaru yana da ƙarfi domin asali ya zama ba abin sa bashi sai a ce iran tsawa kawai domin in ba haka ake ba akan hanya dole ka gani mai dan mai, ko zaka iya tare shi ka maka shi a kotu ko ba baka ba ma ka bata masa lokaci to sai zama bangaren ka bai da ƙarfi to idan ya rantse yace billahi allazi la ilaha illa huwa baya bina shikenan shari'a ta kare kama hanyar sai tafi sai ya ce a ni ba zan iya rantsuwa ba ya ƙi rantse ne ake ce masa nukuli sai a ce to zaidu wanda ka kawo ƙara ya ce bai zai rantse ba bakaru to ka samu shaida ɗaya kai ka rantse idan ya rantse shikenan sai a sa dole ya miliyan ta ya bashi kaga ya cika ta shaida biyu da rantsuwansa sai ta ni ma ba zan rantse ba sai alƙali ya ce to ku tashi ku tafi duk hujjoji sun ƙare kenan duk wani alamu na gaskiya ba a samu a wajen su ba gaba ɗaya shikenan sai a ce su yi tafiyar su kawai sai ce wa haithu khasmun hala khasmin yadda'i fasri wa man yazbi fa zaka almudda'i wa haithu khasmun yadda'i hala khasmin yayin da abokin husuma abokin shari'a yake awan halin abokin shari'a abokin shari'ansa mudda'i ne yace yace yace yace wani tun ne yace ni ne na kawo ƙara ni ne mudda'i dan yace a ni ne dai na kawo ƙaranka aka kama shari'a aka kama wato jayayya ko kuma wanda ya ce ni ka kawo ƙara ba ka kawo ƙara na bane kai bayani sai ce a kai ne dai ka kawo ƙara na kai bayani kaga kowa ya yi da'awan me wanda aka kawo ƙara ne ko kuma kowa ya yi da'awan shi ya kawo ƙara to idan aka yi wannan alƙali me zai yi ya kasa gane waye ya kawo ƙara a cikin su kenan to fasrif ka ce ku tashi ku tafi ku bar ni ku tashi ku fita daga kotu suna ta jayayya a ni ne na kawo ƙara ne ce ni ne sai alƙali ya ce ku tafi ku fita sai ya kore su to wa man yasbik duk wanda ya dawo ya fara dawowa fa zakal mudda'i shine ya kawo karan domin idan ba cewa zai yi ku fita duk wanda ya sake shigowa shine mudda'i ba a ai wannan an ba su liket din kenan sai ce ku fita ku fita ku bani wuri tunda kun kasa sasantawa to idan mu mai haƙƙin zaka ga da zai iya bare iya nisa ba shi wanda ake wanda bai da gaskiya zaka ga firit ya fita sai kama hanya ya tare a taba kawai yana tafiya shi ko wanda ya kasa tafiya sai ya dawo sai ya shigo wajen alkali yana shigowa to shine wanda ya kawo kara sai a saurare shi wancan kuma je a nemo shi kaga hikima ne ta sa aka gane waye ne mai hakke din kenan waye wanda ya kawo karan sai ce wa inda jahli sabiqin aw mudda'i malladda idzaka liqur'atin du'i wa inda jahli sabiqin yayin da aka jahilci wanda ya riga dawowa wanda ya riga zuwa kai aw mudda'i ko kuma aka jahilci wanda ya kawo ƙara aka kasa ganewa to mallar da duk wanda ya nafi ya ce bai daga dan uwansa kafa ba in za ka yayin nan du'i ya kira du'i sai a kira shi li ga qur'a sai a kira shi a zuwa yi qur'a matsala biyu ne matsala ta farko a can ba mun ce duk wanda ya riga zuwa shi za a fara shari'ansa kafin wani daban to da suka zo tare da suka da alkali ya zo zai musu shari'a sai aka ga mutum biyu sun kawo ƙara sai aka ce waye ya fara zuwa kowa sai ya ce ni na fara zuwa kuma alkali ya kasa ganewa to kai ka bari wani aiwa wannan kai amma ni ban yadda ba to kai ka hakura wannan ma yace bai yadda ba shine ma'anar mallajja wanda ya nace to alƙali sai ya ce to ayi ƙuri'a kaga yayi da ya kira ya zo a ayi ƙuri'a kenan to sai a rubuta na farko na biyu sai a nade takardan a nan nade ta kamar laya sai a watsa a ce to kowa ɗau guda ɗaya wanda ya ɗauki na farko to shine za a fara sa wanda ya ɗauki na biyu kuma sai ya jira kaga ƙuri'a ta fidda waye na farko ko kuma halin shi wancan mudda'in mutum biyu ne suka zo kowa ya ce ni na kawo ƙara wannan ma ya ce ni ne ba an ce su juya ba duk wanda ya fara dawa shine wanda ya kawo ƙara kawai da suka juya sai suka sake dawowa tare kaga har yanzu dai baka warware matsalan ma kuma kowa ya daga wa dan uwansa kaba to ku bari man ɗaya shigar da ƙaran man ɗaya ɗaya ya zama mudda alayin ai dai shari'a kan za ta yi halin sa kowa ce bai yadda ba shikenan sai a yi ƙuri'a sai a rubuta mudda'i da mudda alayi wanda ya kawo ƙara da wanda aka kawo ƙara a nan na jiya takarda a watsa su duk wanda ya ɗauka kawai sai a buɗe takardansa in an in wanda ya ɗauki shi ne ya kawo ƙara to shi ne mai kawo ƙara sai a ce ka shigar wanda kuma ya ɗauki an kawo ƙaransa ne sai ya saurara ba shi ne ya kawo ƙara ba to kaga ita ƙuri'a duk lokacin da aka samu ibhami to ana amfani da ƙuri'a ne wato kasa bambance waye mai haƙƙi waye mai abun nan waye da gaskiya waye bai da gaskiya shikenan sai a yi ƙuri'a an kasa ganewa misali yanzu mutum ne ya musulunta yana da mata biyar kawai su ya suka musulunta take mata nawa zai zai aura zai zai rike ba hudu ba zai rabu dawa da guda ɗaya to amma kafin ya zaɓi hudun ya rabu da ɗayan ya mutu kaga matansa za su gaje shi to su ai masu gadonsa duka biyar ai mata biyar ba sa gado dole mata hudu ne to wace za a za ce ya rabu da ita wace za a saki a ciki kaga babu in kace uwar gida kila ita zai zaba ta biyu kila ita ne ta uku amarya kila ita ne zai ce ya bari dan yana da zabi ne ikhtar arba'an min hunna wa farik baqiya hunna manzo sama cewa ka zabi hudu to yanzu dole za a koma ƙuri'a ne kawai sai a rubuta mata mata mata guda hudu sauran sai a bar shi empty duk ta dau empty din nan to sai ta kama hanyar ta kawai an sallame ta ba ta da gado wanda ta dau mata to kaga ita za ta ci gado to haka ake ake bambance irin wa'annan ko kuma a samu tazahum wato cincirin da kowa ya ƙiya sake wa ɗan uwansa an raba gado gidajen nan guda biyu ne kowa ya ɗau gida ɗaya a unguwa ɗaya darajar su ɗaya gidan wani bai fi wani daraja ba kai ka ɗau wannan wannan ya ɗau wannan kowa ya ce ni wannan nake so kowa ya ce wannan yake so an kasa warware rikicin to sai a yi ƙuri'a sai a rubuta nambobin gidan kawai wannan gida namba wannan namba tu sai a nan na je a ce to kowa ya zaɓa wanda ya zaɓi namba wan to yana gida na namba wan namba tu yana namba tu in sunan unguwanni ne daban-daban sai a rubuta sunan unguwanni nan yanzu Allah ne ya zaba maka Allah ne ya rabo ba wani ne ya raba ba ballanta naka ce ya zalunce ka to haka shi ma aka abin da ya shafi babin alƙalanci in abubuwa suka rikice suka rikice wani lokacin dole a koma a koma ƙuri'a wa sallallahu wa sallam wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh